Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim kuma tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 12 ga watan Fabrairun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Dosar filu ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce har yanzu dakarun rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da bangaren gabas na birnin Bakhmut na Ukraine yayin da su kuma dakarun Ukraine din suke rike da iko a bangaren yamma. koriya ta arewa ta yanke shawarar daukar muhimman matakan jurewa yaƙi kwana ɗaya kafin seoul da washington su soma atisayen soji mafi girma a cikin shekaru biyar japan ta yi bikin cika shekaru goma sha biyu da tunawa da aukuwar girgizar kasa mai tsanani da tsunami da kuma hatsarin nukiliya tare da yin shiru na tsawon minti daya to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa yayin da kasar kamar take gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa a yau lahadi wasu 'yan kasar na cewa dangane da wato wayannan sojojin da aka aiko su mu a zahirin gaskiya muna cikin fargaba duba da wato yanayin yadda 'yan awa da ke gudanar da al'amuransu a wannan gari na baminda haka kuma za a cewa kamfanonin aikin hajji da umara sun kira gwamnatin nijar taimaka maniyatan kamar yadda sauran kasashe ke yi kuma hatta da mali mun samu labari cewa su ci da alhazan ma suke yi gaba daya mu kuma a nan gurin sai dai alhaji kowa ya dauki guzurin shi babban kiran da muke yi mun sani sare kudin ya kai haka nan amma gwamnati ta dauke wani abu daga nan za a ji cewa masana sun bayyana ga gamsuwa kan tattaunawar da aka yi tsakanin hukumomin nijar da mali kan shawo kan lamuran tsaro tsakanin kasashen biyu daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na sirri a jiya Asabar cewa har yanzu dakarun rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da bangaren gabas na birnin Bakhmut na Ukraine. yayin da su kuma dakarun ukraine suke rike da iko a bangaren yamma rahoton ya ce kogin bakmutka da ya ratsa ta birnin donbas a yanzu shine bakin daga layin da yake da wahala ga dakarun na wagna su iya tsallakawa kasancewar ukraine ta tarwatsa muhimman gadoji a 'yan kwanakin baya rahoton ya kara da cewa a daidai lokacin da maharban kwanton bauna na ukraine suke harbi daga cikin kangon gidajen da aka bari sauran sarari da ke tsakanin bangarorin biyu ya kasance wani tarkon mutuwa lamarin da ya haifar da babban kalubale ga yunkurin dakarun rasha na ci gaba da kai hare-hare a yammaci a bangaren ukraine kuma ma'aikatar ta ce dakarunta da sansanin dagarta suna fuskantar barazanar yunkurin rasha na fatattakar su daga arewaci da kudanci yevgeny prigozhin shugaban mayakan wagner ya wallafa wani hoton bidiyo a jiya asabar daga abin da ya ce shine tsakiyar birnin bakhmut sai dai kuma ya buƙaci ƙarin makamai da harsasai daga rundunar sojin rasha domin baiwa dakarunsa damar matsawa gaba koriya ta arewa ta yanke shawarar ɗaukar muhimman matakan jurewa yaƙi kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a yau lahadi kwana ɗaya kafin seoul da washington su soma atisayen soji mafi girma a cikin shekaru biyar an cima matsayar ne a wani taron hukumar kula da sojoji ta jam'iyya mai mulki wanda shugaban kasar kim jong-un ya jagoranta a cewar babban kamfanin dillancin labarai na Korea kcna kamfanin na kcna ya ce taron ya tattauna tare da amincewa da waɗannan muhimman matakai domin ƙarfafa inganta hanyoyin jurewa yaƙi rahoton ya ce an yi wannan yunkurin ne tare da manufar jajircewa yanayin da ake ciki inda ayyukan takarar yaƙi na amurka da koriya ta kudu suka soma kai makura to amma bai yi cikakken bayani kan matakan ba koriya ta kudu da amurka sun tsara soma wani atisayen kariyar kai a gobe litinin tare da mai da hankali kan sauyin yanayin tsaro sakamakon shirin ƙara ɗamarar yaƙi na koriya ta arewa in ji ƙawayen biyu japan ta yi bikin cika shekaru goma sha biyu da tunawa da aukuwar girgizar kasa mai tsanani da tsunami da kuma hatsarin nukiliya tare da yin shiru na tsawon minti daya yayin da damuwa ke kara fadada gabanin shirin fitar da ruwan sinadarai daga tashar nukiliya ta fukushima da ta lalace girgizar kasa mai karfin awo tara da digo mai karfin awo tara da kuma igiyar ruwa ta tsunami da ta afku a wasu yankuna na gabar tekun japan a ranar 11 ga watan maris na shekara ta 2011 ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da biyu wasu mazauna laluran iwate da miyagi da ke arewacin kasar sun yi tattaki zuwa gabar teku domin yin addu'a ga 'yan uwansu da kuma mutane tara da ba a sami ganin gawarwakinsu ba gwamnati ta ce fitar da ruwan da aka sarrafa daga masana'antar bai da wani hatsari to amma mazauna da dama da kuma makwabtan china da koriya ta kudu da kuma tsibirin pacific duk suna adawa da shi to nan ba da jimawa murtala zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar kafin nan za mu leƙa ƙasar kamaru inda a yau ake gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa sai dai da alamu an samu karancin fitowar masu kada ƙuri'u biyo bayan takunkumin da 'yan awara suka saka mazauna yankin nasu da nufin kawo tsaiko ga zaben wakiliyarmu maimuna sadu na ɗauke da wannan rahoton Sa'o'i kaɗan kafin kaɗa ƙuri'a a birnin Baminda hedikwatan yankin Arewa maso yamma zaɓen 'yan majalisar dattawa da zai gudana a ranar Lahadi 12 ga watan Maris 2023. Jami'an tsaro sun cike birnin kusurwa da kusurwa, lunguna da saƙo da kuma kan manyan tituna. Mun yi hira da wani matashi da ya ce suna cike da fargaba. Kwarai da gaske dangane da wato sojojin da aka aiko su mu a zahirin gaskiya muna cikin fargaba duba da wato yanayin yadda 'yan da ke gudanar da al'amuransu a wannan bangare namu kwance gari na baminda don mafi akasari za ki duba ki ga cewa ta wannan shashi na baminda wato bamu da ingantaccen tsaron da za mu iya ce ko da an aiko da wayannan jami'an tsaro za su bamu wato kariya kamar yadda ya kamata gaskiya ba za su iya ainihin ba mu kariya ba wato su 'yan awarin sun riga da sun zama wato wani bangare ne na wato wannan gari wanda da zaran sun faɗi abu to dokan da su suka ba mu mun fi amfani da dokan fiye da dokan da wato sojoji ko jami'an tsaro ake suke ainihin kawa duba da wato yanayin yadda al'amuran zaɓe ke kasancewa na majalisar da da za a yi a nan kasar kamaru musamman na wannan jiha na baminda a gaskiya ko da ba a yi zaben ba ko da an yi zaben zare a ji cewa baminda an samu sakamako kaza duba da irin zaben da aka yi na shugaban kasa na shekara 2018 saboda gaskiya muna cikin wani mawuyacin hali wanda har muka ce mun fita to za ku ji cewa an yi asarar rayuka to akan a yi asarar rayuka gara mu zauna a gidajenmu hakan zai fi mana alheri. Mazauna birnin Baminda kamar na sauran yankuna na sashen renon Ingilishi suna cikin tsaka mai wuya musamman a yayin da zaben ke gabatowa 'yan awarin ambazoniya suna kai hari da kuma aiwatar da kisa ga waɗanda ba su mutunta matakin da suka ɗauka ba na hana wa gwamnati haɗa taro kamar da suka dau alhakin kai hari a yayin gasar hawa dutsen boya da sauransu amma mun so mu samu arin bayani daga bakin wasu mazauna yankin amma ba su amince ba saboda suna jin tsoro kuma suna cike da fargaba maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida mai ta sadu. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga martala ya dawo da karshen labaran duniya. An yi hasashen cewa gagarumar ambaliyar ruwa a jihar Queensland ta kasar Australia za ta kai kololuwa a yau Lahadi bayan da kusan mutane 100 mazauna wani gari da ke baya suka koma tudu. Ambaliyar ruwan sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a makon da ya gabata. ta yi muni sosai a garin brooktown da ke yankin golf mai tazarar kilomita 2,100 a arewa maso yammacin brisbane babban birnin jihar dan mckinley shugaban zartarwa na karamar hukumar da ke kula da brooktown ya faɗa yau lahadi cewa an kwashe mazauna garin su 97 a cikin jirgin sama a cikin sauyi 48 da suka gabata matakin ruwa a yankin sun kai a kan tudu da ba a san su ba kuma garin ya yi kama da tsakiyar teku kamar yadda ya shaidawa gidan talabijin na abc ofishin kula da yanayi na australia ya yi hasashen yawan ruwan yankin zai kai kololuwa a yau lahadi ya ce ambaliyar ta riga ta daidaice da adadi mafi yawa da aka taba samu a watan maris na shekara ta 2011 na mita 6.78 ko kuma kafa 22.2 a ƙarshe gabar tekun kudu maso yammacin florida ta fuskanci matsalar sinadarai masu guba a wannan makon lamarin da ya haifar da damuwar cewa zai iya ci gaba da makalewa na wani lokaci yanayin na yanzu ya fara ne tun a watan oktoba an soke gudanar da bikin beach fest na shekara-shekara a florida wanda kungiyar masu gidaje ke daukar nauyinsa bayan da aka gano tare da taimakon ma'aikatar kiwon lafiya ta lardin finland cewa da alama ruwan sinadaran na red tide za su ci gaba har tsakiyar wata mai zuwa lokacin bikin red tide a halin yanzu tana kan rairayin bakin teku kuma ana hasashen zai ci gaba da kasancewa a yankin a cikin makonni masu zuwa in ji kungiyar ta masu gidaje ta india rocks beach a cikin wata wasiƙa ga jama'a an share kusan tan biyu na tarkace galibi matattun kifaye daga rairayin bakin tekun finland kuma an zuba su a ramukan zuba shara kamar yadda kakakin gundumar tony fabrizio ya shaida wa jaridar tampa bay times Murtala Faruk sun yin ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. To da kasar kamar sai mu jamhuriyar Nijar inda gwamnati ta tsaye da farashin aikin hajin bana lamarin da ya sa masu kamfanonin jigilar haji da umara kira ga gwamnati da taimaka don samar da sauƙi ga maniyatan kamar yadda sauran ƙasashe ke yi. wakilinmu Tamar Abari na ɗauke da ƙarin bayani. Koyaya masu kamfanonin aikin haji da umara suka ji da wannan karin kuɗi da gwamnatin ta yi alhaji usman soja shine shugaban kamfanin aikin haji da umara na alhamdulillahi ya ce muhimmanci inda za a je din ne abin dubawa saboda kin san hausa suke cewa garin masoyi bai nisa kuma ko nawa mutum ya duba ya gani ya kashe ya ce ya ziyarci manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ɗakin Allah da ladan da za ka samu na sallah guda tak a harami ko a shabbaki kenan ba ka waya baya ka tsaya kana a ah, na kashi kaza na yi kaza sai dai saboda yau da gobe ita ta yi karin wasa insha Allah. tun kama a kaddamar da ma a yanke farashin mutane suna zuwa suna da sama sosai kuma suna ba mu bayani abin da hali ya kama za su zo su cika kudaden su shi kuwa abdulrazak malam shu'aibu babban darakta na kamfanin alfala lilhaji wal umara kiraye ga gwamnati kan ta taimaka ta dauki nauyin wani abin daga ciki kamar yadda wasu kasashe suka yi wa mahajjatan su. a lissahin da aka yi babu inda aka samu wani cikas a kudin da aka tsara yanzu ka dau kasar gine miliyan hudu da jika ɗari uku da arba'in da rabi ka dau mali ita ma miliyan hudu da shiga 166 da yanka morocco miliyan uku da bakwai algeri miliyan uku da takwas da wani abu kenan dukkan su wa'annan sun yi nijar kuɗin da suka sa kuma cote d'ivoire sai aka kawo miliyan biyu da ɗari da wani abu me yasa saboda gwamnatin su ta shiga cikin harakai ta ɗauke nauyin wasu abubuwa da yawa kuma hatta da mali mun samu labari cewa su ci da alhazan ma suke yi gaba daya mu kuma a nan gurin sai dai alhaji kowa ya ɗauki guzurin shi babban kiran da muke yi mun sani sare kuɗin ya kai haka nan amma gwamnati ta ɗauke wani abu gwamnati ta shiga ƙasar Nijar musulmi ne 99 musulmi ne gwamnati dole ta duba ta ɗau wani kaso yadda ƙasashen musulmi suke ɗaukan kaso su ɗauke ma alhazai eh ko ciyarwa ko kuma akan kuɗin ma ta ɗauke wani abu gwamnati ta zuba kuɗi ta ce ga an taimaka ma 'yan ƙasa wannan shine muke so to ko yaya take wa alhazan da suka yi zibi kuma korona ta hana su zuwa usman soja ya yi ƙarin haske kamar haka eh kin ga bara ma da aka yi ana cikin miliyan biyu ne da shika ɗari uku da wani ɗan kai kuma aka zo aka yi ƙarin miliyan ɗaya ba shi ka ashirin da wani abu haka kaɗan kuma suka daure jama'a suka yi suka yi tukuru sun san matsayin wurin kuma daga ciki wasu ba su samu tahiya ba alhamdulillah saboda kota ta yi kaɗan to amma bana alhamdulillah kota ta wadatu sai dai matsalar da ake fiton kara rashin kuɗaɗe a hannun mutane da sauransu abin bai gudana to dama mu a nan dai tsarin agents alhamdulillah duk wanda ya zo ya biyar sama kuɗi gaya masa muke to ka je ka zuba abin da ake karba na shekaru wanda suka gabata idan gwamnati ta hudu firi kuma sai ka zo ka kara ko a rage maka ko ka kara ko kuma in ya daidai za a fito a rediyo da kawahun yada labaru gwamnati ta yi magana ce ga abin da ta tsaye da firi na haji na bana na kasan mata ta Nijar. Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar Abari har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din inda gwamnati ta wato har yanzu dai muna To a gaita ma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci wato goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To kafin mu kai ga shirma na gaba ga wannan. Eh mutanen da suke ta'addancin ma suna cin riban kan wannan rishin sutuwa tsakanin kasashe kasan in suka bugi kasa guda sai su gudu kasa guda in babu gama hankali ba mu gama gwiwa tsakanin su kaga kenan in ka zo daidai kasa ka baka iya shiga kasa waje doka bata baka izini ba su kasashe in ya zamanto ba mu gama gwiwa ba in suka bugi kasa guda kasar ta gaya ma waccan a tarbe su a gama gwiwa in wannan abu gama gwiwan nan ba a yi shi ba lalle su za su ci riban kan wannan rishin jituwa ka san kamar yadda ake cewa kana iya zaben eh, wani mutum amma makwabcinka baka iya zaben shi allah ya gama ku to makwabcinka shine babban abu kamar kasa tamu da mali kasa burkina da tamu ko ban mu shiri ko ban mu son juna ma wannan abu zai sa dole sai mun gama gwiwa sai mun sa hankali tare mu yaƙe su in ba haka ba za mu ci ba kaga lokacin da aka yi kaman aka ro wannan kungiya da aka ce majestic sad sai aka yi wata rijijeniya wadda take ta ce duk kasashen jason sad in kasa guda mutum suka buga suka gudu kasa guda kana iya shiga kilomita hamsin ba tare da katon ba kaman ci gaba da aka yi shi ma sai muka ya kubce muna to yanzu in ba a koma aka yi irin wannan ba aka gama guya aka rika yaƙi ma tare abin da ya kamata a yi a rika yaƙi tare sojojin Nijar da sojojin burkina da sojojin mali cikin rundunar mai guda suna yaƙin mutanen tare in ba haka aka yi ba wallahi abin nan nan gaba ma za mu taru mu kuka. baya bayan nan babban kwamandan rundunonin mayakan niger chef d'etat major general des armées um, ya kai ziyara kasar uh, mali inda suka tattauna da takwarorinsa da ma hukumomin kolin kasar ta mali wallahi wannan abin murna ne nike tsammani ma an dan daɗe ba a yi shi ba kamar wannan ziyara da shi uh, general salif modi ya kai a mali a bamako ya kamata a ɗauke shi wani abun maharko ne na ci gaba da aiki tsakani tare wannan aiki yaƙin nan wallahi tallahi sai mun gama gwiwa mu kasashen sahel mu makwabta har kasashen teku sai sun zo sun gama in ba aka ba kamar yadda suka fara zuwa benin zuwa togo za su kai sauran kasashe dole kenan sai an gama gwiwa sai an yi kaman eh, yanzu abin da aka zato gobe ya wata rana shi ma general na mali ya zo nan saboda a ƙara gama gwiwa saboda eh, zuwa da komowa ya zamanto ana ma juna magana kowane lokaci har abin ya zamanto kamar kowane wata biyu ko kowane wata uku ana taruwa a ga yadda aka yi a gami ake iya sake To tattaunawar sulman Barma kenan da masanin tsaro akan wato tattauna jami'an Mali suka yi da na Nijar kan shawo kan lamarin tsaro a yankin nasu. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar ko da yaushe za a shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma saurin shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi ma'amalan matasa da kafofin sadarwa na yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. Madalla. To a yayin da al'ummar Najeriya har yanzu ke dakon sauran zababukan shugabanni a matakin jihohi a kasar wanda aka ɗaga yinsa a jiya Asabar zuwa na sama. Zaben da ake gani ya ɗau hankalin ƙasashe da dama a faɗin duniya la'akari da cewa Najeriya ƙasa ce mai tarin al'umma musamman ma matasa. Cikin wani bincike da cibiyar inganta demokradiyya da ci gaban ƙasa ta gudanar adadin masu amfani da shafukan sada zumunta a najeriya da ya karu daga mutum miliyan 27 a shekarar 2019 zuwa mutum miliyan 36 gabanin zaben shekarar 2023 idan aka yi la'akari da kalubalen da ke tattare da hakan musamman maganin yadda kafofin ke taka rawa wajen haifar da rikice-rikice da barna a tsakanin al'umma ta hanyar watsa labaran karya da ka iya sanya rarrabuwar kawuna wajen amfani da kabilanci da addini To shirin na wannan lokaci dai ya zanta da wani matashi dan gwagwarmaya Ibrahim Abdulkarim kana ɗin siyasa kan rawan da kafofin sada zumunta ya taka a zaben na Najeriya na wannan shekara ta 2023 ganin yadda matasa suka yi fintankau a abin da ya shafi fasahar kimiyya na zamani a ƙasar da kuma irin rawar da kafofin suka taka a wannan lokaci. kowane zamani yana kan kawo sabon abu kuma idan gwamnati da mutane ba su rungumi zamanin cin ba to sai a basu a baya a su wannan yaran sai ya zama na kasar ba ta ci gabawa kamar yadda kwakwalen yaran da kuma teknolojin da ke zuwa hannunsu sai ya ci gaba ya wuce ita gwamnati yanzu misali su kasashen turai akwai abubuwa da yawa da ita gwamnati ma ba za ta bari bari ka bude ba ba za ta bari ka tura ba kuma za a kama mutum a mai hukunci idan ya yi wannan abubuwa to kan ga sun shirya suna game da technology din suna gaba da shi na'urar da ke hannun yaran to mu kuma sai yaran suna a gaba da na'urar su a hannu ita gwamnati tana bin su to shi yasa aka kasa samun dama sai zama na kowa na iya rubuta abin da ya ga dama kuma ya tura saboda ya san babu consequence din yin wannan abu misali yanzu idan ka shiga kasashen waje turai za ka ga irin shafin na pornography ba ka iya bude shi saboda sun riga sun kulle shi saboda kafin su ba yaran su wannan abin suka ya sau kulle sannan wannan social media din da irin tara ka ce kai journalist ne kai ka tura duk abin da ka ga dama su can yana da consequences in mutum ya mutu kan wannan abin da ka tura za a yi maka hukunci to shi yasa ba sa yi to amma mu ya kamata a ce gwamnati ya kamata yanzu ta ƙara rarrafawa da gudu ta shiga gaban yaran tukuna in ta shiga gaban su tukuna ganin za a iya tsaye da wayannan abubuwan da wayannan tura abubuwan da ake da kuma har zai iya tada da hankali a cikin ƙasa to ya kake ganin irin rawan da waɗannan kafafai suka taka musamman ma kafin zaben yayin zaben da kuma bayan zaben to ai gaba ɗaya kamar yanzu yan ƙananan fatis ina ganin sunan suka yi amfani saboda ba su da kuɗin da za su rika biyan wa'annan irin ɗin da ake a rediyo da wannan gidajen tv da manya kuma shine kamar yake social connection ɗinsu shi ya haɗa musu social engineering da suka zo sun haɗu a wuri ɗaya so kaga su ƙananan party kamar nnpp da labour party da sauran ƙananan gwamnati kaga sun yi amfani da shi da babu wannan platform ɗin da ba mu samu ba yanzu ka ɗauka kamar whatsapp za ka iya tura sako yanzu a whatsapp zai yi rikin out to mutane miliyan biyar to miliyan goma cikin awa biyar ko cikin awa goma to kaga an samu dama ce aka samu kuma in ba mu yi amfani da wannan daman ba to ba za mu samu kanmu inda muke son waje ba to duk ba abin da ake dole ne cikin wannan siyasa da aka yi wanda suka yi amfani da ita daidai sun yi amfani da ita daidai wanda su kuma za su yi amfani da ita ba daidai ba su ma za su yi amfani da ita ba daidai kamar wukaci za a amfani da ita a yanka nama a dafa abinci wani kuma zai ɗaukan ta kuma ya soki wani kuma ya kai wani lahira to duka haka abin ya kamar qur'ani ne shi ma wani zai karanta qur'ani ya samu lada wani kuma zai qur'ani ya yi tsafi ya rubuta ya kashe wani ko wani hanya ka bi kai ne dai tool ne a lokaci ne zamani ne ya zo ko mai amfani da shi ta daidai ko mai amfani da ba ta daidai ba amma abin da ake kira shi ne a samu amfani da shi daidai kamata kuma ya zama tool ne da zai shirya mu zuwa wata election da za a samu a yi kuma mai holding gwamnatin da ta shigo responsible akan abin da ya kamata in mun samu wannan abin to mun samu kan dama haka to wani abu kuma da ya kara tasiri a musamman shine yada wato labaran ƙarya a zaka gani tun ma kafin ma a hukumar zaɓe ta kai ga bayyana sakamakon zaɓe ta ne mutane sun fara yayyada shi wanda kuma hakan nan an yi ta kokari ganin cewa an dakile waɗannan abubuwa musamman ma ganin irin abubuwan da za su haifar a samu rabuwan kawuna a samu cin zarafin wani da dai sauransu gaskiya ina ganin ba a samu kokari kai ba saboda abin da za a yi ke da cika bayani ne kin ce mutum ne ya rubuta abu game da ni karya amma kuma akwai inda na rubuta gaskiya bai da wani matasiri daga zarar aka je ya faɗi abin da ya faɗi kai za a je a duba sai a ce wannan ba daidai bane bai da wani wahala abin da ya faru na tura zabe saboda sun ki ba da irf e shine transmission na result din ne ba a yi ba da an yi transmission din result duk abin da ka faɗi ya zama karya ya zama shirmi saboda kana faɗi an san cewa akwai inda za a je a yi verifying a duba to shi yasa bature ya yi Google ya yi search engine sai abubuwa da yawa saboda duk wani abu da aka shigo ana jin yana susar zuciya zaki so ita internet ba ta da matsala wanda ke da amfani da ita shi ke da matsala to shi yasa ake kira mata doka a gefenta in ka samu mata doka to duk wata matsala da take da shi ta social media za ka iya samu za ka warware to kana ganin kenan a takaice a duk da dokoki ko kuma in ce matakai da ita gwamnati ta ce ta dauka da kuma sauran hukumomi masu ruwa da tsaki ganin cewa waɗannan kafafai ba su yi tasiri ba wajen bayyana karnaman karya da kuma batanci a yayin zaben nan eh gaskiya mataki kawai shine ko da yaushe ka zama da ka zama alternative truth ah, ko da yaushe ka zama akwai ka bukatar da gaskiya duk inda na ce wani zan je in duba in samu yau da an transit tun da aka fara tunanin nan gwamnati ta gano cewa ana tura jita-jita an tura a 2011 an tura a 2015 an tura a 2019 so sai aka zo aka ce tun da akwai ana tura me yasa gwamnati ba za ta iya bada platform ba ya zama akwai portal wanda kawai da kowa ya tashi da safen ana gama duk wanda ya gama ana gama kafin ka tura naka da dama za ka amfani da shi suna gama rubuta kai ma ka gama rubuta suna tura kai ma ka tura shikenan in ka zo ka ka ce ai mun cika za mu PDP sai wani mai ƙarya kake yanzu na duba INEC INEC ta ce ka kaza ka ci shi kenan to daga karshe kana ganin cewa waɗannan kafafai sun taka rawa wajen nasarar wannan zaɓe ko kuma aka san haka a eh sun taka a wurin campaign kuma sun taka a wurin samun natsuwa da ɗan takarar da suke so sun kuma samu wurin yaɗa manufan wannan ɗan takarar da suke so kuma ya kai lokacin da sun samu ya taimaka har mun samu yanzu ɗan takara manya guda hudu da kuma da muke samun kawai guda biyu to kaga sun taimaka sosai inda kuma suke neman su ƙara taimaka shine gwamnati ta ƙara musu da irin waɗannan wuraren kamar na shi IRF inda inda za a tura in suka samar da wannan suka samar da wannan dama to zai zama kananan parties ma suna iya zama wani abu sannan kuma gashi an koma yanzu ana transfer din kuɗi so ba duk wani abu in ka haɗa su wuri ɗaya za ka ga akwai abubuwa da yawa akwai basira na wannan samar da wannan abun amma ana son dagewa ta gwamnati na tabbatar da abin da aka yi wanda ya laifi kuma a kunta shi saboda akwai dokoki wanda duk in kai wanda ba daidai ba za a kama ka to duk wanda kuma ya san abu za a kama kuma da an hukunta wani to insha Allah za ka shi ma bai ba. ta ce masa madalla to ta. sauraro da haka kuma muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mu daga mako na gaba abokiyar aiki na Halima Abdulra'uf za ta na kawo muku shirin yanzu a madadina da sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da baki daya bisalam. To Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan zaƙulo lokacin daga cikin ra'ayoyin da ku masu rauki aiko mana ta imel don karanto muku. To sakonmu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga. Ya ce muna jinjina kungiyar Bajoga East Consultative Forum da kungiyar Funaka Higher Education Consultative Forum a bisa haɗakar da suka yi don wayar da kan ɗaliban da za su zana jarabawar jam ta yadda za su yi jarabawa cikin tsari da kuma fahimta. sai kuma saƙonmu na gaba shi kuma tambaya ya yi ga babban bankin najeriya cbn da gwamnatin najeriya ya ce ya kamata ku fitar da mu cikin duhu fa shin wai mu ci gaba da karɓar tsaffin kuɗi ne ko ko har yanzu suna matsayin takarda a wurin ku saƙo daga shehu adamu rajau sai kuma saƙonmu na gaba ya ce gwamnan jihar katsina Aminu Bello Masari ya kamata ka sani cewa korar kwamishinan ayyukan jagororin wasu ma'aikatu da kake tamkar bugawa kanka da jam'iyyar ka APC wuka ne duba da yadda zaben gwamna ke tafi. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban muryar jama'a. To yanzu kuma ga labarai amma a takaici. to filo a takaice ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na siriya jiya saboda cewa har yanzu dakarun rukunin wagner na rasha ne ke rike da bangaren gabas na birnin bakamut na ukraine yayin da su kuma dakarun ukraine suke rike da iko a bangaren yamma rahoton ya ce kogin bakamuta da ya ratsa ta birnin donbas yanzu shine bakin daga kuma layin da yake da wahala ga dakarun na wagana su iya tsallakawa kasancewar ukraine ta tarwatsa wasu muhimman gadoji a 'yan kwanakin baya koriya ta arewa ta yanke shawarar ɗaukar muhimman matakan jurewa yaƙi kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a yau lahadi kwana ɗaya kafin seoul da washington su soma atisayen soja mafi girma a cikin shekaru biyar an cimma matsayar ne a wani taron hukumar kula da sojoji ta jam'iyya mai mulki wadda shugaban kasar kim jong un ya jagoranta a cewar babban kamar dillancin labaran kasar ta koriya. To madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe litinin da sabon karfe shirin na safe idan Allah ya kai mu za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai kuma baba ya koma ke wanda ya haɗa shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.